littafi mai tsarki na yara ke gabatar da iska ta farko wanda ya rubuta edward hodges fassarawa n usman domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.bibleforchildren.org wata mace ta tsaya a gefen tudun waje mai hayaniya idanunta jajaye ta ɗago shi tana ganin abin baƙin ciki da ke faruwa ɗanta yana mutuwa wannan maman ita ce maryamu ta tsaya kusa da wurin da ake giciye yesu akan giciye ya aka yi dukkan waɗannan abubuwa suka faru yaya yesu zai gama kyakkyawan rayuwarsa ta wannan mummunan hanyar nan yaya allah zai amince a kafawa ɗansa kusoshi akan giciye ya mutu a can yesu ya yi kuskure a akan kowane ne shi allah ya yi kuskure ne A'a, Allah bai gaza ba, Yesu bai yi wata kuskure ba, Yesu kullum yana sane da cewa wannan rana za a kashe shi ta hanyar mugunta na mutane. A lokacin da Yesu ke ƙarami, wani tsoho mai suna Saminu ya faɗa wa Maryamu cewa baƙin cikin na gaba. Kwanaki kaɗan kafin a kashe Yesu, wata mata ta zo ta saka wa sawun ƙafan Yesu mai mai tsada da ƙamshi. tana ɓata kuɗi almajirai sun yi gunaguni ta yi aiki ne mai kyau yesu ya ce ta yi ne don bisona wata baƙuwar zance ne wannan bayan wannan juda ɗaya daga cikin almajirai goma sha biyu na yesu ya yarda zai ci amanar yesu ga babban limami akan azurfa talatin a wurin bikin ɗin ƙetare na Yahudawa, Yesu ya ci abinci na ƙarshe tare da almajiransa, ya gaya musu abubuwa masu kyau game da Allah da kuma alƙawuransa ga kuma ƙoƙo, ya ce su sha, wannan ya zama tuni cewa naman jikin Yesu da jininsa an bayar don ya kawo ceto da gafaran zunubai. Sai Yesu ya faɗa wa abokansa cewa za a ci amanar shi kuma za su gudu ni ba zan gudu ba in ji bitrus yesu ya ce kafin zakara ta yi cara sau uku za ka yi musun sanina a cikin wancan dare yesu ya tafi tudun lambun gastamani almajiran da suke tare da shi suka fara bacci ya ubana yesu ya yi addu'a ga allah ba nufin koko ya wuce daga gare ni amma ba yadda ake nufin ba amma yadda kake nufi Ba a jima ba sai wasu jarumai suka shiga cikin wurin addu'a, sai Bitrus bai tsaya wata-wata ba ya yanke kunnen wani mutum. Yesu ya taɓa shi, sai ya warkar da shi. Yesu ya sami cewan tsare shi da aka yi don kama shi yana cikin shirin Allah. Waɗannan sojoji suka kai Yesu gidan babban limami a can shugaban na Yahudawa ya ce Yesu ya mutu, a kusa da wurin wutan jin ɗumi. bayan sarki ne Bitrus ya tsaya. Sai uku mutane suna cewa, Kana tare da Yesu? Bitrus ya yi musu kamar yadda Yesu ya faɗa za ta faru. Bitrus ya la'anta, ya kuma rantse. Ba a jima ba sai zakara ta yi cara. Ta zama kamar muryar Allah ne zuwa ga Bitrus ya tuna kalmomin Yesu, sai ya yi kuka mai tsanani. Juda bai sami kwanciyar hankali ba, ya san Yesu bai yi laifin kome ba, ko zunubi ba. Juda ya ɗauki wannan azurfa talatin ya mayarwa babban limami, amma limamin ya ƙi karɓar azurfa. Juda ya ajiye azurfan a ƙasa, ya tafi ya je ya rataye kansa. Babban limami ya kawo Yesu gaban mahukunta, wato gwamnan Roma. Sai mai hukunci ya ce, ban ga wani laifi akan wannan mutumin ba amma jama'a suka rinƙa cewa a giciye shi a giciye shi a ƙarshe gwamna ya miƙa yesu ya kuma sa hannu a takarda don yin kisan yesu a kan giciye sojoji suka soki yesu sun tofa masa miyawu a fuska suka yi masa bulala sun yi masa rawanin ƙaya suka danna masa a kai sai suka buga masa ƙusa a kan giciyan katako ya mutu. Ko yaushe Yesu yana sani cewa irin mutuwar da zai yi kenan, ya kuma sani cewa mutuwarsa za ta kawo gafaran zunuban waɗanda suka gaskata da shi. Ɓarayi biyu ne aka giciye su tare da Yesu, ɗaya ya gaskata Yesu ya tafi aljanna, sai ɗayan ya ƙi gaskatawa. Bayan awowi na wahala sai Yesu ya ƙare, sai ya mutu, aikinsa ya ƙare, abokansa suka binne shi a kabari. Sai sojojin Romawa suka rufe kabarin suna gadi don kada wani ya shiga ko ya fita daga kabarin. Idan wannan ne ƙarshen labari wani irin baƙin ciki ne zai zama, amma Allah ya yi wani abin mamaki, Yesu bai zanna a matattu ba. Rana ta farko a mako da sassafe wasu almajiran Yesu suka ga an tura babban dutse daga kabarin Yesu, da suka duba ciki suka taras Yesu baya a cikin kabari. Wata mata ta tsaya a bakin kabarin tana ta kuka, sai Yesu ya bayyana mata, da farin ciki ta tafi ta je ta faɗa wa sauran almajirai, Yesu yana da rai, Yesu ya dawo daga cikin matattu. Ba da jimawa ba, Yesu ya zo gun almajirai, sai ya nuna musu hannunsa da ƙafansa da aka kakkafa ƙusa a kai. Gaskiya ne, Yesu na da rai kuma. Ya gafarci Bitrus don ya musance shi, ya gaya wa almajiransa su gaya wa dukkan mutane game da shi, sai ya koma cikin sama wurin da ya fito a ranar Kirsimeti ta farko. Ista ta farko. Tarihi daga maganar Allah, littafi mai tsarki, ana samu a Matta 26 zuwa 28, Luka 22 zuwa 24, Yahaya 13 zuwa 21. Shigowar maganarka yana buɗar kawo haske, Zabura 119 zuwa 130. Allah ya san da cewa mun yi abubuwan da ba su da kyau, wanda a kira zunubi, sakamakon zunubi mutuwa ne. Allah yana mu sosai, ya kuma aiko da ɗansa Yesu domin ya mutu a kan giciye, kuma ya biya sakamakon zunubanmu. Yesu ya tashi, ya koma sama, yanzu Allah zai yafe mana zunubanmu. Idan kana so ka juyo daga zunubanka, ka faɗawa Allah wannan. Ya Allah, na ba da gaskiya ga Yesu, ya mutu domina kuma yanzu yana raye. Ina roƙonka ka shigo cikin zuciyana kuma ka yafe min zunubaina, domin na samu sabon rai kuma na zauna da kai har abada. Ka taimake ni in rayuwa da zai gamshe ka a matsayin ɗanka. Amin. Yahaya uku zuwa sha shida. ka karanta littafi mai tsarki ka kuma yi magana da Allah a kulla yaumin